أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan waye na maza da mata ba guje ba muna zance akan wajiban nan na sallah wajibi da za mu yi zance a yanzu a kai shi ne karatu ko da ake ce mai alkira'a a cikin sallah babu shakka a cikin sallan da muke yau da kullum a raka'a biyu na farko wajibi ne sallan da muke yi na wajibi yau da kullum a zahar la'asar magarba shayi sallan asuba a wannan raka na farko da na biyu mutum wajibi ne karanta sura ta fatiha bayansa ya karanta sura cikakka a cikin ƙur'ani mai girma a raka'a ta uku da hudu mutum wajibi ne in ma ya karanta sura fatiha ko ya yi tasbihatil arba'a shine subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah wallahu akbar ya karanta so uku ko so ɗaya yani zan ya karanta so ɗaya ya isa idan mutum kuwa bayan ya karanta suran nan ta fatiha sai karanta ɗaya cikin suran nan surorin nan guda hudu wanne yake sujjada a cikinsu wajibi ne ya karanta da gangan to sallansa ya bata shine suratul sajda da suratul fussilat da suratul najim, da suratul alaq wayannan surori guda hudu Izan mutum a da gangan bayan fatiha ya karanta su to sallansa ya bata sa'an nan a cikin sallah wanda take wajiba sallan da muke yau da kullum izan mutum bayan fatiha ya makuruhi ne ya karanta sura guda biyu amma cikin sallah wanne yake mustahabbi ba laifi akan haka makuruhi ne mutum sallah wanne yake wajibi ka karanta sura guda biyu amma sallah da yake mustahabbi ba laifi a cikin mazhabin ahlul bait zance wanne yake mashhuri نا فقهاء مذهب أهل البيت عليهم السلام سورة الفيل دا سورة إله في قريش هكا سورة الضحى دا سورة الانشراح يعني ألم نشرح لك صدرك سورة الفيل دا سورة إله في قريش أتكن سلا أنا كرنتاسو baki daya ne wato maimakon sura daya ne hukuncinsu a cikin sallah yani idan kai kana sallah sai ka fara karanta eh, li'ilafi quraish ko karanta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil idan ka gama sai kai bismillahir rahmanir rahim li'ilafi quraish aka kuma cikin sallah ka karanta suratul duha idan ka gama shi bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadrak wannan shi ne mashhuri a wurin fuka maza a lilbait na'am akwai malumman da suka tafi cewa idan ka karanta ɗaya ya isa idan za mu yi zance a kan abin da ya danganci hukunce-hukuncen nan na ƙira'a a cikin sallah a raka'a ta uku da na hudu mutum kamar da muka riga muka yi bayani in ma ka karanta suratul fatiha ko ka yi tasbihatul arba idan kuwa mutum ka zabi cewa za ka karanta sura ta fatiha a raka na uku da hudu abin da yake ihtiyati na wajibi sai ka soma fatiha da bismillahirrahmanirrahim rahim A kan haka za mu yi zance a wannan bayani da za mu yi hukuncin eh, fatiha da sura a cikin sallah idan muka zo sallan azahar da la'asar sawa'an namiji ne masallacin ko mace dole ne mutum ka karanta fatiha da sura sirran nan Abin da muke ce ma sirri abinda yake muke gani cewa mazhaban ahlul bait ta bambanta da sauran mazhaba yani sauran mazhaba aka ce sir shine mutum ya yi wannan karatun da yake shi da kansa ma bai jin abin da yake karantawa amma a mazhab ahlul bait ba haka ba ne saboda jihar yani bayyana karatu abinda ake nufi da shi shine wannan sauti ya zama na mai yana da kauri akwai sauti ciki amma idan ya zama na muryan mutum ba sauti ciki waton ba kauri ciki wannan sautin to wannan ba ce mai jihar akan haka mutum masalan kace bismillah wannan ba sauti ba ne sauti ne shine irin magana da in ke yi haka akan haka a mazaban ahlul bait salamullah alaihim sallan azahar da sallan la'asar sawa'an masallaci namiji ne ko mace ce ya kamata mutum mai ka bari karatunka ya zama mai sirri ka ka bayyanar da karatu amma sallan magaribi da sallan isha'i da sallan asubayi namiji dole ne mai ya bayyana da sautinsa ya bayyana da karatunsa amma mace izan ya kasance inna take sallah ba giran da take sallah akwai wanne yake ba mahraminta ba ne zai ji muryanta to abin da yake eh, ihtiyaci na wajibi shine mai kada mai kata daga muryanta amma idan ya zamana inda take sallah ba wanne zai ji to ba laifi ta cirya muryanta bayan haka mutum bagiran da yake wajibi ne ya karanta sura da fatiha zai karanta shi jaharan bayyane sai kan da gangan sai mai karanta shi sirran a'boye, ko in ne kamata ya karanta shi a'boye sai karanta shi jaharan a bayyane da gangan to sallansa ya bata amma idan ya yi wannan a mantuwa a mantuwa ko a'a bai san wannan mas'alan ba cewa mai sallan asbayi ana boyewa ne sallan magariba eh, ana bayyanarwa ne sallan azahar ana boye karatu ne to izan me ya zama na ya manta ne ya sani ya manta ko bai sani ba to wannan ba laifi sallansa ya inganta Izan masallaci ya fahimci a lokacin da yake karanta fatiha ko sura cewa ya yi kuskure abin da ya kamata ne ko abin da yake wajibi ne shine mai ya karanta fatiha da sura jaharan bayyane sai ya karanta shi mai aboye ko akasin wannan to ba dole ba ne mikidarin da ya karanta a cikin sura ko fatiha ya koma ya karanta masalan mutum ne sallan azahar da ya zo ya fara bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai tuna a sallan azahar yake yi to yanzu me zai ci gaba da sallah zai boye mai karatu to ba dole ne ya koma ya fara karanta fatiha ko ya fara karanta daga bismillahir rahmanir rahim ba ba dole ba ne wannan mutum ko masallaci dole ne ya yi ƙoƙari ya koyu ya gyara kurakuran da yake mai zai afko a cikin karatunsa a cikin sallah idan kuwa bai iya ya gyara karatunsa a cikin sallah ba to ya kamata ya yi ƙoƙari gwargwadon ƙoƙarinsa ya kai matukan da zai gyara masalan wani ne bai ya bambanta tsakanin sinun da shinu yani zai zo maka cikin sallah ce maka wa shamsu ko ya ce maka wa samsu to wannan mutum ya kamata ya kokari gwargwadon iyawansa kokarinsa ya gyara mikdarin da zai yi mai ya gyara a cikin sallah izan komai ya zama na ya gajiya to abinda aka so Ka wannan mutum a ihtiyati wanne yake mustahabbi shine yi kokari mai yana sallan jama'a ya zama na kada ya samu mai eh, tangarda a cikin sallansa sai ya kokari yana bin limami da yake mai karatunsa sahihi ne abin da yake ihtiyati na mustahabbi a cikin sallah ya kamata mutum ka saya a wurin haraka yani kada ka gama aya da aya misalin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim ka tararraba ayoyi kaga alhamdulillahi malik yawmid a ka ta mai sayawa kan sukun kana raba aya da aya saboda wannan duka sababi ne da mutum zai tadabbure a cikin me abin da yake fada izan mutum masallaci a cikin wata kalma na ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ko dai kalma dai cikin zikirin sallah matsalan zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu sai ce abdahu bayan ya kare sallah sai fahimci cewa a a wurin i'rabi ya yi kuskure a cikin wannan mai eh, sallah eh, to ba wajibi ba ne ya mai da mai sallansa ya sake yin sallansa ba wajibi ba ne akwai wani bangare saboda kanancin lokaci bangaren da za mu yi zance a yanzu ko hukunci na bakwai kenan da za mu yi zance a kai akwai su eh, wurarraki a cikin sallah da yake mutum bal wajibi ne ma ya isu da fatiha kada ya karanta sura saboda wayansu uzuri insha Allah za mu ambata wayannan uzurayen a sabon saduwa da za mu yi والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته